بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دعاء منالك لتأكد الله تعالى في فقه مظهر مالكيه yau za mu yi darasi na arba'in da shida insha Allah za mu tashi a babun nawafili masujudi kilawa babin da yake bayani dangane da nafilfili wato na sallah da kuma da ake yin sujudan kilawan alkur'ani a bayan sallan farilla da kuma nafila da ake bukatar musulmi ya dinga yi domin su fara ɗaukaka darajansa ko kuma su cika masa sallan farillansa in ya kamu tawayen su ranar alkiyama kamar da za mu yi bayani sannan akwai su jina na tilawa da ake wasu bare kayyadaddu in an zo ƙarshen wata aya cikin wasu surori ke faɗuwa a yi sujjada ana ce wa yun da gunna filkawa da filahu a ba'adi zuhurin arba'an wa qablahu a qabli aqlin zidku ba'da al-maghribi wajen isha wa ba da hafa rakibi yun da bunnaflu an so sallar nafila mustafi ne fawazi fi'lahu ka dawwamar da aikata sannan nafila ne wato an so kai nafila kuma ka dinga yi yau da gobe wato kada in kai kawai ka bari kin ka ci gaba da shi da habbul amali idan dahi a tuwa muhimmanci Allah. Aikin Allah ta'ala fi so shi ne wanda ba ta dangoma kana yin sa ko da kan kaɗan ne ya ci ka ɗauki na fila mai yawa in kai kuma shi ke nan kayan ki ka ɗauki ɗan kaɗan wanda kullum kana yi ka an so kai na fila sannan kuma da ku ka dawwamar da yin na fila ɗin idan kullum kana yi ka ba'ad zuhurin arba'an nan yi raka bayan sallar azhar wa qablahu kuma kai bayan sallar azhar وقبل عصر kafin da aka kai raka a kudu zikku ba a magribi ka fara shi bayan sallar magriba kai raka a shida kabila da isha kafin sallar isha nan ma kai nafiya raka a biyu kafin da su ka za a jirka haka nan bayan isha kai na nafiya raka a biyu sauran ɗibi a kwaɗaitar da wannan akala ta farko yundukun fi'il yundukun nafsu an so a yi sallar nafila to yustahabbu nafs sallar nafila ba wajibi ne mustahabbi ne kuma yana daga cikin abubuwan da suke ɗaukaka darajar musulmi ko ɗan adam a wajen Allah subhanahu wa ta'ala musamman filin dare inda za mu zo gani kansu a darasi na gaba insha Allah shi da yana nafila yana fara samun matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yau da hadisi kudusi manzon الله sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adali waliyan faqad ما تقرب إلي عبدي بشيء حق إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يفتش بها ويده التي يمشي بها in sa'alani da ku da in sa'alani da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji ka Allah ya faɗa a hadisi kudusi Cikin kun wanda ya gaba da waliyina ina sanar da shi akwai yaƙi a tsakanin da shi wanda ya gaba da bawan Allah mutumin kirki mutum shi ne tsoron Allah shi da waliyin Allah kana gaba da shi sannan kana gaba da Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana sanar da kai yanda wato yana tare da kai kuma yaƙi tsakanin da shi da kishin wannan bawan nan su ubangiji da ala ya faɗi hanyar yadda ake samun wani taka yadda ake samun wani taka shi ne ka aikata dukkan abin da ya ba ka aikata na fahimtai ko sallah ko azumi ko zaka ko aikin haji da sauransu duk abin da ubangiji da ala ya a maka ka yi shi ne mataki na farko na wani taka sannan kuma ka ci gaba da yin nafi fili kusan yawan nafilan ka don wani karanka sai ce amma ta ƙarraba ilayya abdi bawa na bai min da wani abu mai ji ubangiji ta ala ta habba ilayya wato wanda ya fi so yi zo karafta alaihi fiye da abin da na lantarki. mata wato duk wata nafila da za ka so da ta kai ta za a fi da za ka bauta Allah ta'ala da shi wanda Allah ya fi so kamar ka ji karin nan. ka aiwatar da ka yi aiki da abin da ya wajen ka yi maka abin da ya faranta idan sallah ne salloli guda biyar azhar da asar da gariba isha a subahi a sallan kuma su Allah ya fi so ke da kuma da tsalla, sai kun tabbata su kuma abin kuma ka yi magana da su ke rana ko na dare sai na ramadan da duk sauran azumin tasawuri da shi da alamin kuma kamantar wannan haka na abin da ya zafi zakka ko zakka sai ka ba da zakka cikin kuma wuce ta sadaka ana idan mutum baya ba da kuma yana da zuciyar da ta take da take da shi zai na ba da ta ya yi ba Allah ya fi son farin da fita shi sadaka aka yi kin da farin da ka ci gaba da yin ba Allah ya ko ne abu haka Ubangiji ta dace bawa na bincin sabbin da wani abu ke soyuwa a gare ni kamar abin da na wajen farko. Sai kuma bawa na bai gushe ba, yana ta bauta mini da na bibiyo har in ci bayan ka yi farilla kuma sai ka yi ta nafila ko wani aiki da kuma nafila su zuwa farilla zuwa wani aiki na wajibi daga bayan ka yi sallan farilla ka yi sallan nafila bayan ka yi zarka a kun bayan ka yi azumi na ramadan akwai kuma azumi na nafila ta ta ne. bayan ka yi aikin haji ko kuma aikin haji na nafila shi bayan kai na farko haji ke na farko haka haka nan umra bayan kai na farko haji na fi farko ne kawai na fi jiwa ba wa'annan ayyukan da ta'ala ya ce ba wa na bi gushe ba ya takarrabu ilayya bin mawadi ina ta bauta min da ina neman kusanci zuwa gare ni da nafila hatta uhibbu hatta su har Allah ta'ala ya ce saboda nafila da ke? sai don Allah ta'ala yana son mutum zargi kenan ya kama rayuwa kenan lalle ta shanu an tuhibba ita ta shanu an tuhabba ita za a ce kana son Allah wannan ya fi sauki mai da wahalan samu kai kokari ka cikin kana amma Allah yana son ka abu ne na ga abin da in kai son Allah yana son ka kai dama kana son Allah ne ya sauka abin da mutum ya sauka za ka kololuwan daraja kenan da jiri su ta kana ta'ala ya zama yana son bawa yana son bawansa saboda yana yana yin ibada ta wajibi da lafiya ibada ta wajibi da lafiya a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni gaya musu idan kuka ce kuna son Allah kuna ikrarin kuna son Allah to ku bi ni ku gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce son Allah ya ji son Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kuma ke so shi sai ubangiji ta ala ya idan na so shi sai in zama jins da yake gani da shi wannan da yake ji da shi da ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake kama wani abu da shi da kuma tsarkaka da yake tattakawa ya ji wani wuri ana sai ubangiji ta ala kare maka jinka da ganinka da ayyukanka da kake da Allah ya kusa gaba kuwa da za ka ji ba sai halal sai abu halal ko abu da ka samu da kare maka da kake samu za ka ji kiɗa da waƙa ba ka son su kwata-kwata ka zama waliyin Allah ba ka son su duk wani abu da ka Allah ba ka son ka ji a shar ba ka da sauransu ba ka son ji Allah ka yi maka jinka haka nan ganin ka za ka dinga kallon haramun ayyuka na haramun sai da sauransu wani abu da ake na aikin haramun da fasikanci cin fara ka kallon ba ka so ka gani Allah ta ala ka yi maka ganin ka saboda kana nafi jini haka nan zai kare maka gabanka hannayenka da kafafunka ba za ka taɓa wani abu sai za ka taɓa haramu ba za ka aiki da hannunka na wani abu da Allah ta ala karanta ba kuma da yake na ibada ko abin da Allah ta ala karanta za ka ta ka su wurin sabon Allah Allah ta yi maka wannan sai dai wurin da'a wa Allah ta ala kuma ya karanta su kaga idan mutum zama wani yankin da ke ne yana kiyaye sabon Allah zai kare masa da ko ta ina za ka kari da nafila amma bayan ka kyautata ka kyautata farilla don wasu suna rutuwa suna barin farilla kuma su dinga yin nafila wai suna neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala suna neman su zama waliyai wannan wahayi Ubangiji ta ala ya ce ka bauta masa duniya wuce da kuma wannan ta maka. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuhasabu bihi yawm al-qiyamah as-salah. Farkon abin da ake yi wa mutum hisabi a kan ayyukan ranar kiyama shi ya sallah sannan ana nufin sallan farilla idan sallan nan aka samu farilla nan ta cika cikin nan sai a kace sa. in mace cika ba kuma ba za a kafa ba sai zo a cikin hadisin tirmidhi cewa idan yana da nabi kilo bangire ta ala zai ce unzuru li abdi halahu min rafi zuwa bawa na cikin yana da nabi ko ta kawo ayyukansa idan yana da shi sai a ɗauko kyawawan ayyukan sa da na kansa idan ta biyu da ta ce kawai ta kansa da ita farillan ka bai cika ba amma ka da nafi tilon na dare da na rana ka ɗauki nafi tilon da kayin sai a cika ka farillan da su shi ke kuma haka da dukkan ayyukan ka za a yi dukkan ayyukan ka ramadan ka bai cika ba a zuwa ramadan ka ɗauka ta ɗau take yi na wannan ba ramadan ba da ke da alhamdulillah ko azumi a abinan a wata ko kuma yau ka yi buɗe sha ya fi maka azumin ka na fahimta sannan ka ta kan matsala ba ta fita ba sai ka nayin ya fi ka maka da sadaka cikin hajjin ka na fahimta ya samu matsala amma ta kayan nan ka sai ya ci ka samu da matsala ne sannan dukkan Ya lakin nan na wajibi shi ne mai shi ne a farko na fila kuma tana kan mana wajibi idan ya zama na wajibi sannan na filo suna daga darajan bawa a wajen ubangiji su farkon wa ta'ala kai shi matsayi na kulloluwa a aljanna musamman ba na sallah hadisi ya tabbata daga rabi'a bin kaf yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake miki kal ka tambayi duk abin da kake so yake masa ya tambaya tambayi duk abin da yake so yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ka in ka tsaya ka mutu ka fi janna ni abin da nake roƙo ya Allah ta Allah ta in zama ina kusa da kai aljanna in shiga aljanna kuma a ce gani da kai ina kusa da kai aljanna ni shi ne nake bukata kada ta kwafe ka da wa gaira zalik kan da wannan tana da wata bukata yake kuwa a kawai ni shi ina na shiga aljanna kuma zai a aljanna kuma manzala kuma sai ce masa a inni ala nafsi bi kasati sujud ka taimaka mini da yawan sujjada da yawan nafila inda yawan nafila inda yawan nafila in kana yin haka ba za ka zama kan da ne a aljanna ana kuma bai samu jikin aljanna iri na manzon Allah sallallahu ba sai zama yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yin nafil jiri na sallah suna sa mutum ya samu aljanna ko loluwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma jumlar jiri a wani lokacin da mutum ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da ya fi jira ƙarshen kasantar da ya ne ka zama da goshin ka ƙasa da kai goshin a fi ta ita ce ta fi ɗaukaka a gaban ɗan adam shi ta ƙasa tana sama ka sai ka kasantar da ya ta harka ka sa goshin ka ƙasa da bautar da ta kuma kana wata ala to shi ne ibada ta ƙarshe ke Saka matsala ta ake mace dage da yawan na fi filo, shi zama shi zama gida kusa da gidan mu zama sallallahu alaihi wasallam a ina ko da haka kenan yin nafilfili suna suka ta mutum sannan suna sa ubangiji ta hada ya so sannan suna sa ya samu aljanna ko sai ma da ce kowa bi fela, ka dawamar da aikata na filaɗi kamar da muka bayani a baya ba a son aiki wanda za ka fara shi ka yanki, sun yawan sa fa qalilun da'im khairun min kathirin mun kai aikin nafila dan ka da dawama kana yi kullum kana shi ne ya kan kai mai yawa kuma je ne ahabbu amali ila a adwamu wa in kalla wato mafi koyon aiki wurin Allah wanda ake zuwa aka dawama ana yi kullum kana shi yasa matsala tana sai zai zai igiya a matsalaci a ai wanda ne in ta daji da ciwon dare sai ta kama igiyan tana huta matsala tana ce a kudin ta wannan igiya da ya manta da ta mallu alaikum ya alaikum wa tiqu kin ga aiki da za ku iya ka daina ku kula da mace kun kosa kuma ka gaji abin da za ka iya ba za ka daina yi ne kun yi asara amma in kana yi ɗan kaɗan kaɗan ko da ka raka a jijjin kake kullum in ta dawon makon ya shi da raka'a goma ko ashirin ka samu kwanaki kuma ba ba kuma in kun san kana yi biyu ko ko da ko goma sun fita tare da Allah subhanahu wa ta'ala kuma yin nafila shi yake nuna cewa kai mumini ne kawon Allah ne mutumin kirki kuma na wajibi kai kana kai ma ne ya ce da zuhuri أربع أو قبله أمام مسلم يسلم وتصلى النافلة ركع أو فتو بعد بعد الزهر بعد الزهر أمام لا ينقل أربع مسلم يسلم ركع أو فتو وقبل الزهر كتم أظهر وتوكيا إن نافلة ركع أو فتو كتم أظهر وكما ركع أو فتو لا ينقل أظهر من هذا كتب الناجم في الزهر وما هذه سياسة بدا حديث أم حبيبة وعند أصحاب السنن أكبر ورثة أبو داود الترمذي da ibn majah da nasa'i da imam ahmad hadisin ita ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafaza ala arba'in qabla dhuhr wa arba'in ba'daha haramahu Allah yake kiyaye na fi da raka'a hudu kafin yana yi da kuma na fi da raka'a hudu bayan azhar kullun yana yi Allah zai karanta jikin sa wani ba zai shiga wutar jahannama kamar Yasa sa ne ya kai na fi da raka a kusa kafin azhar na kuma kusa bayan sallar sai kuma yake kafin da asiri kafin sallar da azhar idan fi da raka a hudu shi ma saboda wani hadisi ingantacce hadisi Abdullahi bin Umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu ma'an sallah arba'an qabla Allah ya ji kan mutumin da ya sallaci na fi da raka'a hudu kafin sallar da Allah kuma ya masa addu'a Allah ya ji kan masa rahama hadisin abu dawud da tirmidhi in da cikin hadisi kuma an da abu dawud da tirmidhi hadisi ne kafa alaka kai na fi da raka kusa kafin da azhar kusa kafin azhar kusa bayan azhar kusa kuma kafin ne kafin da azhar sai yake zidku hajjal maghribi to in bayan magariba ne kuma zid ku zidku ka kara nafila kenan kai raka nawa raka shida kai raka shida bayan magariba ana kuma saboda hadisi da da'ifi wanda nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla ba'da al-maghrib bi tarakatin lam yatakallam fi ma bainahunna bi su'in ujinna lahu bi ibadati sintin tarakatin duk wanda ya salla bayan ya sallan na shi da raka'a shi da bayan sallan magariba ba tare da yayi magana a tsakanin su ba za a daidaita ku wayannan na shi da raka'a shidan da ibadan shekara goma ibadin shekara goma sha biyu da ibadin shekara goma sha biyu ana hadisi da inganta ba sai shi rawaito shi da nasai amma a malai hadisi ta ce da'ifun a jiddan wato hadisi ne matruk hadisi ne da'if bai inganta ba mutum zai iya yin nafila raka shida amma ba da ita kajin wannan kwallon ba cewa in dai nafila raka shida ba mu yi ba a ba shi kadar isa da shekara goma sha biyu a'a ina hadisin bai inganta ba amma za ka yi nafiya bayan magariba a raka shi da kawai saboda nafiya tana da ƙarfi ba hana ka amma wannan falalan kuma ba ta inganta ba cewa ya yi daidai da da shekara goma sha sannan sai ce kamsal isha a ba ta da farin ciki sannan kai sallan nafiya kafin isha ba ta da bayan isha farin bi a kwaɗe ta da kafin isha akwai buƙatar kai zira buraka a biyu buraka a hudu da kudu abin da ya waka da hadisi da kisa ma bai da kuji a zane ne salatu tsakanin kowane kiran sarki da kama an shar'anta nafila kowace sallah an kira sallah da kafin kawai za ka iya yin za ka iya yin nafila to kafin sallan isha ka yi ainihin wato nafila haka nan ka ce ma ma ka iya yi duk da cewa ita ta maliki abin da kawo wannan idan da faduwar rana aka kira su ke galiban ya shigo duk lokacin yin sallar na amma kuma za ka ji abun nan eh, bayan alba ka yi na kiran ka ibi liman bai ibin sauri ba amma ita ba sai ba da tsarin ka kira su da kuma ta da sauka ya kamata dan minti biyar ko minti goma ko bakwai saboda mutane su yi alwala lokacin da kuma kana da alwalanka za ka iya tashi kai na fi harka a biyu abin da ya sauƙaƙa ba a karhanta ba amma in liman ya zo kuma daga kiran magariba liman ya shigo suna kuma da da sallah kawai don idza kuma ci sala fara sa ila maqsud kai da sallah babu sallah sai sallah ta zama wajibi dalilan da suke nuna cewa ya a yi sallah kafin magariba sallah nafila hadisin suna da yawa akwai hadisin Abdullahi bin Mughaffal yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallu qabla al sallu qabla al sallu qabla al-maghrib in sha ku sallar nafila kafin magriba ku sallar nafila kafin magriba ku sallar nafila kafin magriba ga wanda ya dama ga wanda ya dama kafin kafin ake nufi bayan ranar safari amma lokacin da rana take faɗo kafin da kaci wannan kuma mun karanta a baya ta fara halatta a ina fila amma in tarika ta faɗi ya halatta a ina fiya zuwa lokacin da za a tsaye sallan magariba a nan za kuma yake gidan sha a zuwan da ya dama shi abdullahi bin mafarko ya ce da ta an yi tafi da na su sunna an ce ga wanda ya dama saboda tsoron kashe mutane su sauke ta sunna su ɗauki ta sunna ne mai karfi in an kira sallan magariba sai an kira mutane sun yi nafi da kafin sai sallan magariba ba sai ga dama sai ga dama ba su yayi ba sannan kuma in ba lokaci ai sallan farin din kawai kuma haka ke nan ita ba kaman sallan da za a yi kafin zahar ne ko kafin kafin da asuba ba ta kai su kafi ba kuma da ya halatta ai wani hadisi imam bukhari ya rubuta shi nan ibn hibban a riwayarsa cewa ya tsada na biya sallallahu alaihi wa wasallam sallah kabla zuwa da rakatin Abdullahi bin Mughafal yace manzala kuma ya sallaci raka'a biyu kafin magriba sai na fi raka'a biyu kafin kafin sallar magariba wannan shi ma yana nuna cewa ana yin nafila kafin a yi sallar magariba a cikin sahihu muslim anas bin malik radiyallahu anhu قال يتي كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فكان يرانا صلى الله عليه وسلم amma, يأمرنا ولم يأمرنا Anas bin Malik yake mun kasance muna sallah raka'a biyu bayan fasuwar rana kafin sallar magariba. manala ta kuma yana ganin mu bai ce mana mu yi ba kuma bai hana mu ba bai ce mu yi ba bai ce kuma kada mu yi ba ko da haka kenan nan akwai tabbaci tsakanin hadisin Anas da hadisin Bilal bin Mukaffal shi Anas bai taɓa ga Allah ta fara ce sallo qabla al-maghrib sallo a cikin ku kuma bai ce bai san ya ce ayi ba shi dai ya ga an ayi kuma yi kuma Allah ya gani kai bai hana su kuma Allah ta fara abu a gabansa bai hana ba yana nuna wani abin da Allah ya yi shi shi sunna ne ko na suna ne ko suna ne ai ko kuma ya san manzon Allah ya yi umurni abin da ya kuɗe ya ce sabbin kuɗin magana ki sunna kafin sallar magana da yake nufi da wannan ya abu bai umarci ba bai umarci mu umarni na wajibi da ce lalle lalle mu sunna sallar magana kafin kafin magana ba. Yadda suna ba mutu umarnin magana ta da kuma kwaɗe ta wasu. don anan da ya ce liman ta su da ga gano da ba umarni ne inda shawara ce ko dai ta da inda umarni da ce ne ai shi ka ta bai ta bambance wannan abu umarni ne wannan kuma ba umarni ne. in umarni ne dole yi? in ba umarni ba kuma zama ya kan wajibi ba shi ta barira lokacin da mu yanci ke tsarkin mu muhis shi kuma bawa ne ka'ida da shirya musulunci da zabi in ka dama ta zauna da shi tun da ta zama ta kuma ta ba ta zauna jiki shi ba ta da daɗi shi ta ta son sa tun da bawa ne ta son sa wuri ta mutunci amma shi kuma sai ubangiji ta layar da take shi da son barira Ke yana ta bin duk inda take tafiya har a kan hanya a kororo kororo yana bin ta ina son ta ce ba ta ta dawo ta zaɓe ka su ci gaba da zaman aure manzala ta salama ya fahimci haka ya kira barira ya ji tausayin mukis ya kira barira ya ce barira ki koma wajen mijinki mana muke ita kuma ba ta so sai ta ce wa manzala ta kuma ya rasu da lahi umarni kake bani ko kuma shawara ne sai manzala ta ya ce shawara ne ke baki sai ta ce to in shawara ne kan kana bukatar ka kuma shi ke nan ba ke da wata amma ina umarni ne da dole ta tabi ko ba ta son mutum da umarnin manzala ta sama wajibi ne a bi shi فليحذر الذين يخالفون عن امره تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب ko da haka dole ka zo mun ma ai ba ka za ka fita duniya ka sama kijiyoyi lahira kuma zawa mai ratadi yana jiran ka to anan ki ma magana kuma bai wajabta ainihin raka'o'in alfijir ba abin da raka'o'in da ake kafin kafin magariba bai wajabta ba amma ya kudaitar za a iya yi za a iya yi ga wanda ya kama wani hadisi ma mutum ya rawaito shi to amma bayan isha ya tabbata a sunnar manzala ta sama ana yin raka'a biyu kamar da ya tabbata a cikin hadisin ummu habiba wato hadisin yake bayani a kan kawati ummu habiba a riwayan muslim take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce man salla ithnatay ashrata raka'a fi yawmin wa layla dunya lahu bi ithnatay fi jannah duk wanda ya sallaci na fi raka'a goma sha biyu don wata riwayan ta tsawo an ƙara da ta tsawo na nafila wanda ya tsallaci raka a goma sha biyu a yininsa da sa, na tuntu ko a wasu daga fitowar alfijir zuwa wani alfijir ya fito kai sallan fi mu sai sallan raka a goma sha biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a gina masa gida a aljanna da sabbin wannan tafiyan da yayi raka a goma sha biyu za a gina mutum gida a aljanna kada iya inda riwaya muslim ta tsaya a tabbatin ka inda za a yi dace su kuje kawai zahirin yana nuna ko kawai wata lokacin ka yi kaza kai ta lissafawa da rana da jiri tsakanin ranar da jiri duk wanda ka in kai na ci tara ka goma sha biyu in ma ka yi biyu ne cikin hudu nan biyu nan shida ka haɗa idan ka gina maka gida a aljanna amma riwayan musulmi kuma hadisin ummu hadisu ne ke nuna ga inda ake yin wa'annan nafi ne sai ta ce arba'an qabla dhuhri wa rak'atayn ba'da rak'atayn ba'da al-maghrib rak'atayn ba'da al-isha'i rak'atayn qabla salat al-fajr wanda ya salla na fi da raka a goma sha biyu a cikin yin sadaren za a gina masa gida a aljanna mutum ya sallaci raka a kuka kafin azhar sannan ya yi raka a biyu kuma bayan azhar nawa kenan raka a shida sai ya yi biyu kuma bayan sallar magariba raka a takwas bayan biyu bayan mai sha a goma ya yi rakawai guda biyu kuma kafin sallar ta fiji wato rakatar fajiri ke mun samu su bayani a kansu da aka raka a goma ta nawa goma sha biyu kuma su ake cewa rawatib sun yi ta yana yin su za a gina masa gida a aljanna ka gudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan maghrib da biyu bayan isha da kuma Raka a fajr wasu sun yi rakoyi da ake guda biyu bayan da ya fito kafin yi sallan a cikin sallan ina ce musu nan ana ce musu rawaci su sai ma ne cewa tarawi kuma tafiya ta fuskar jinsa, wata talfadiri bi surdin wada a ƙidatun sallan ita ma suna Sallan Tarawi da sallan tarawi ita ce wato alam sham ma'a tafiya da masjidin tare da tafiya su masjid shi ne ne shi ne ainihin akwai guda biyu da ake kafin ka zauna a masjidin an shigo sai ce wannan ta fuddin jinsa amma don ka zauna ba ba ta kuɗi ba da ka zo sai ka zauna a masallacin ka manta ba ka yi ainihin na ƙirƙirin ba ka iya tashi ƙirƙirin ka cikin ka ba za ka yi ƙirƙirin ka zauna shi kenan waɗanda na ƙirƙirin wato an wuce su ba sai ce wa raka'at al-fajr kuma rak'o'i guda biyu na al Su ne rak'o'in da ake dan al-fajr ya fito kafin masu asubahi sai ce biyar bi kamji muqaddaha ina yin su da kan ta fatiha ita kawai sai ba wannan sallar abun kadaitarwa ne au sunnatun ko kuma ta zama sunna sunna musabi ne kafi kace rashi kuma wanda ba da kafi ko da kai bayaninta shi ma nan fa hujja ko matsalolin wayan da bai fito sallan walaha sallan walaha suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da hadisin Aisha radiyallahu anha ko shi ma muslim ya ruwaito sai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha an yurid ma sha Allah kuma ma sha kuma Allah sallama kina yin sallan wala raka hudu kina kara abin da ya ga dama bayan raka abu da wannan hadisi imam musu ya wato shi ingantaccen hadisi musallan walaha ta zo ka da rakoyi daban-daban akwai raka'a biyu akwai raka'a raka'a hudu akwai shida akwai takwas akwai raka'a goma akwai kuma riwayan raka'a goma sha biyu sai dai wannan raka'a kusun da raka'a biyu su ba a kusun sojin ingancin su amma raka'a shida raka'a takwas raka'a goma sha biyu alƙulƙa kwanto, wasu malamai sun kafa hadisin raka'a takwas hadisin aisha wasu kuma sun ga abin da hadisan raka'a goma hadisan raka'a goma sha biyu mafi yawan malamai sun ce za'ifi ne hadisai ne wanda suke wanda suke za'ifi amma idan ka ɗauki yusan da zuha arba'a da zitin sha yana sallar da raka'a hudu kuma yana tara abin da ya kuma yana wanda kenan za ka iya yin shida za ka iya yin takwas za ka iya yin goma za ka iya yin sha biyu wanda yana kara abin da mai abin da ya zama kalma ya tafi da ke kuma galibi ba da sun tafi daga raka a cikin bai baya daga raka a takwas bai baya raka a biyu ko hudin ko shida ko kuma kai raka a takwas sai aka fi karfafa wanda suka tafi goma ko wanda suka tafi sha biyu amma saboda raunin hadisin ya yawa galibin ma da yawa suka tafi goma saboda haka sallan wadaha in raka a biyu wanda ɗaukaka yi raka a biyu biyu biyu kullum ko ka ɗauki raka a furfudu ko raka a shida ko raka a takwas abin da ake buƙata ka ɗauki abin da za ka iya wanda kullum kullum suna yi in ba wani uzuri ba zai zama cewa ba za ka abin da ka yi ba kuma ka rinka kallon Kuma lokacin da ainihin rana ta fito kuma ta tsaka shi ne lokacin sanda bana ta tsaka kamar tsakanin ta da inda ta fito din ta samu cikin uku shi ne tsawon kuran bashi shi da rumji kuma an samu kamar cikin uku haka to shi kenan babu abin za ka iya sallan sallan wani hanga ka iya sallan wani hanga amma lokacin da ka fi ka kuma shi ne bayan ranar ƙasar ta fara zafi wanda ya tabbata hadisin zai ibn hadisin da imam mutum ya rawaito salatu awwabina ya samu zuciya Allah ta kuma yake sallan masu komawa zuwa ga Allah ta'ala lokacin a shi lokacin da ƴaƴan raƙuma suke jin zafin yashi suke jin zafi ana yin suna tafiya suna kuma kaga hantsi ya yi nisa kenan kuma karfe goma zuwa goma sha ɗaya lokacin ne ake jin zafin rana ita ta fi da kafanka to wannan shine lokacin ta na mustahabbi haka aka fi so amma inda za ka yi tsara rana ta fi ta ɗaga sunan ma da sallanka wato ainihin da ta yi a sallan wanda hankali ana kuma ta falla kuma kafin wannan wanda ake ce mata salatu shuruqi kuma suna cikin sallan wani hadin ita ma saboda akwai hadisin da ya zo ya amfani sannan da abu ba hadisin zaifi ne amma amma tabbata dai hadisi na Allah ta sallama yace duk wanda ya sunta su subahi ya zauna a inda yake ta zikiri ta zikiri har ta fito ya yi nafila raka'a biyu za a rubuta masa ladan da ke gari da umar cikakku ta mata ta mata ta ke gari da umar cikakku da albashi za a bashi ladan Na'in wani yana zuwa fasalin wata abu ne, ta ginin su. Ka zauna a masallaci har rana ta fito, shi kai na fi haraka ji fi sun fitowa. Daga kuma kun sallan walaha, lokacin rana ta tsaka sosai. Shi ka sun sallan walaha kuma ba ku don rakawo'in da ta ɗauka wa kanka. Za su al'awwabi na jina kan wani fitar. Sallar masu kuma izuwa ga Allah. Wato, sallar walaha su ne abubuwa. Sai ya zuwa ne a jisi, ba mai sallan ta ke abubuwa, kuma izuwa ga Allah. yana daga cikin da ake cikin masu wahala saboda ana yin su lokacin da mutum yake cikin harkokinsa kuma ya fita ko zai fita wajen harkokinsa to amma wannan hadisi yana nuna mana lokacin da ya fi shi lokacin da rana ta daga har ta fara tashi wannan hadisin da za ta auwa biyin na ta mutu fi sal ibn hayyat imamu tirmidhi ne ya rubuto shi amma ba su kace ne suka ce yayi wahami ne babu shi a tirmidhi imamu muslim ne ya rubuto shi imamu muslim ne ya rubuto shi man ta yace imamu tirmidhi da kullum bunƙasa mutum ilimi makarar ya samu mantuwa sai ka wani abu kuma ba haka ne a zaton sa haka ne amma sabon kuma ya bayyana ba haka ba ne ko ba nuna in malami ya haka abu ana musu kuskure a kai akwai kurakurai a ilimin ka ba sai abu ya yi yawa ne wasu da ne suka zama kuskure kashi goma a ce kashi bakwai duk kurakurai ne kashi ne daidai saboda wannan ba za ka ilimin sa zai sai ka zama tarihi amma a kashi goma kashi tara daidai ne shi ɗaya ana samun kana kan kuskure kuma kila kuskure ba wanda zai halatta a cikin ko ya haramta wasu 'yan kurakurai ne kanana wanda ba su da tasiri a cikin ilimi ko ba za su rusa wani abu da wajibi ba sai sai aiwa malamin su duri ko malamin da ya wuce wannan saboda me abubuwan suna da yawa ne abubuwan su idan kai karatu da yawa ba ka iya samun irin wannan bayan ka kaɗa da karatu ka kanka da shi wani sai goma ne iya kaɗa da kai da wanda ya rubuta su da sauran su ai ba za ka su kuma da yanzu na faɗan ba ruwa su kuma shi amma ka ake ce ɗari biyu ko ɗari biyar haka su ne za su dinga shiga juna sai ka yi da su da hadisin imam bukari ya rubuta shi ko imam musulmi ne ko musulmi ne ka ce bukari ko irin makamancin ne wannan sai za ka samu a cikin littattafai malamai shi ne littattafai wato malamai makabata amma kuma ana musu uzuri a ɗaya wahani idan an ce wahani abu ne ka san shi amma lokacin da zaka faɗe shi ko ka rubuta shi a kai an sani ke tuso wani wani ke ka kaza ne sai ka rubuta kaza ko ka faɗi kaza wannan ba mantuwa ba ne idan ka ba shi ka ka ka tuso wani littafin sa kuma sai ka samu daidai ne faɗi wannan wannan ilimi ko wasu karatu suka sai ta sai ka samu ya faɗi daidai wannan shi ake cewa wani kuma mancin wani ka kuskure ko kuma ko yin abu da danganci to wannan shine sannan sallan wata da kuma yace tarawih sallan tarawih wato shine nafi cikin ramadan tafi gidan da ake yi a cikin wata ramadan na dare bayan sallan isha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsaya wata ramadan yana mai imani yana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wato ya ramadan shi ne sallan tarawih sallan hajjam sababi ne na kankarewa mutum zunubansa waɗanda ainihin suka gabata waɗanda suka gabata to sai kuma jami'in sallan alƙur'ani abu da sallan tarawih sai ka sun shi manzo a ƙarshen sama ana yin jami'in sallan tarawih wato dukkanin na fili ba a yin jami'in su kafdan ko muwafaqatan ko muwafaqatan abin da malamin suke faɗa za a shirya na musulun sai ku zo mu girki na ci raka kaza ba sai dai sallan tarawih ita zai tafi tabbata su manzala su kuma ana yin jinkin ta sai da mu karanta hadisi amma wasu salloli na fila da ban ba wa isu ba bara ku gayyaci mutane ku zo masallacin mai sallan ne sallan na fila ba a sai dai yin sunnoni masu kafin da kamar sallan usul sharti da cewa rana da kiciyar wata irin su idi da sauran su wata kusa da yansu daban amma wata na fila daban a ce jama'a ku zo a kallaci mu ku ne da fila raka'a biyu ko ko raka'a goma wannan ba a yin ya saba sun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kan tawi ita kuma ta tabbata sun nan amma kuma ya halatta kai jam'in na ta mutta yin wannan na na dare ko na rana mu ma fatan ba mu waɗa adam muwafaka adam mu wafa muwafaka da muwaɗa muwafaka wato ya zo ne daga kawai ba ta da kun shirya shi ba Mu a kuma kun shirya ku ne ni na so zan yi na fiya na kaka biyu a masallaci sai ma kawo za ka yi sai ku zana to jin bi ta tara ka bi sai kuma na ka yi ci ne sai ma ba ka shi ne ba ko ba kira jama'a ka ce a zo masallaci a yi na fiya ba ko ina yi kan da ka jona ni ko ina yi a gidan kai ma ka jona ko ma ta ka jona maka wata babu nufi idan an yi wannan saboda ba a yi shi ɗan ba wannan kuma ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas ya yi matsala su kan dare wanda ba Ramadan ba cikin da ya kuna a cikin alƙa mai da aka yayi shi cikin dare to ha ba matsala kuma ne yake ku zo mu yi sallah ba shi shi kuma ya tashi shi yayi alwala ya sallah Kuma sai alwala ya tsaya a kuma matsala kuma su ta shi ya tsare ta sai wannan lafiya hakan ya tabbata Abdullahi ya Mas'ud ya fi shi daga wannan idan ba an haɗa baki ba ne ba an gayyaci irin wannan lafiyan ba ne ya halatta kai ta. amma ba a cewa jama'a ku zo karfe kaza da minti kaza mu jam'i mu jam'i ba shi da sai da in sallar tarawih ne haka kuma ya tabbata a hadisin Bukhari da muke in cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah in shi kadai sai wasu sahabbai suka gaji suka zo da mata haka ana fito ana yin sallar jami'i Zala ya fito gidan farko suka yi jam'i da shi ya fito na biyu aka yi kaga na biyun nan ya san ba a taro a yi aka yi na uku ba a wasu yawa har da hudu masala sai kama ya yi sallan tarawih tare da su sallan a cikin jam'i a na hudun ko a na biyar ɗin sai bai fito ba suka zo suka zauna suna ta jira suna ta jira manzala ta tunawa bai fito ba shi ke nan aka watse yanzu ta sai aka zauna ta mutu a cewa shi dai magana ta kan jiki to sallan sallan abin tarawihi ba yanzu yi mana sauƙin tarawihi ba magana ta kan da ya ji su sai ki ce musu aini fiki lam yam lam yam dani min al-khuruji illa an yastashitu an tukaba alaikum ba a kuke hana in ji kuɗi jam'i da abadi ina tsoron kar a fallanta muku ita. Kusurwa ya fallanta muku ba ku yawa. wato manzara ma ya ji tsoron kullum ya fita kudin ya fita wahayi ya sauka a ce an wada ta sallar tarawih ko su da sai ya ji ayi ta shafi sai manzara ma sai ya fito. daga baya sai bayan abokar matsala ya rasu a wakar ya gama kan yi sassan da suna umar yana khalifa ya ga mutane wannan ya je gefe da su kun ya je gefe ya nasa wanda ya je gefe ya kallon tayin sa a masallaci sai haɗa su a kan limanin guda ɗaya don bin ka ya ce a zo a yi a yi ta kawai jam'i haka ka kai ka jam'i ya fitar kana yi abun ya buɗe shi ce ni in ka ci bidiya ko hazi ba Allah da wannan bidiya wani ne bidiya ake nufi bidiya ta luka ba bidiya ta sunna abun ta shari'a ba dan bidiya na shari'a shine abun da kuka kwata bayi da hujja da hadisin masu sallallahu ko ƙura'ani ko aikin Qur'ani a shigo bayi ba babu hujja a kansa Wani ya ce bidiyan da shari'a ta sanar amma abun da yake da hujja akwai shi a sunna sai kuma ya zama ba a yin sa sai wani ya zo yana yi yana farko da wannan sunna Ya ce ma da wannan abu da ake kuma za a je a ce yanzu ana yin sa shi ce ma da wannan abu da ake shi ne wannan abu ba shi ka sallan tarihi kuma ya zo a lafazin su na umar ya ce jiya yana nufin jiki a ta luka wato abin da aka take yin a yanzu wanda da ba a yin sa kuma an take ba yi shi ba amma jiki a ta shari'a kuma Mana la asala lahu yastalibu ilayhi abin da bai da asali bai da dalili na alqur'ani ko suna wanda yake dogara da shi Wanda shi ake cewa bid'a to da haka idan ka zo ka dauko wani ka ce bid'a ne amma yana da kyau mu duba mu idan yana da dalili da alqur'ani da alqur'ani ko suna magana da kan ko ka aura shi sun sun yi shi a wuka da Usman Aliyu sai mu ce eh yadda wani abu yana da kyau amma mu wannan kalmar bid'a kuma mun bar maka ita ba za mu ci mutum bidiya ba shari'a idan kuma zalika maka babu dalili alqur'ani ko hadisi ko aikin kulafa'u rashidun idan kuma kake bid'a ne da kike mu ta wannan abu bid'a ne amma kuma marar kyau don mu a shari'a babu da bid'a ne kana mun da wannan sunan bid'a mun kai kana amma kana mai kuma mun bar maka ita saboda manzo Allah kuma ya ce kullu bid'atin halal kowace bidiya a ne ta kai ko ka ta kace akwai bidiya da ba su bane magana mu Allah sallallahu alaihi wasallam mutum haka ba ta fahimta da wasu suka kasa bidiya mai kyau da kyau idan mutum ya ce maka tara alqur'ani wuri daya bidiya ne mai kyau sai mutum ya sai yana da hujja daga sahabban manzon Allah suka mutum jima'i tara alqur'ani wuri mai kyau mun yadda mai kyau ne amma ko ba bidiya ba ne kuma bidiya mu kar makarta sai mutum ya ce maka maulidi bidiya ne mai kyau a'a mun lalata qur'ani hadisi da aikin sabbai musulmi maulidi ba ba maulidi sai mu ce maka to ba ne mun karbi kallon bidiyan bidiyan ne amma mai kyau kuma mun bar maka mummuna bidiya ne ba bidiya ne kyau mu da magana ta ya ce kullu bidiyatin ala duk wata bidiya ka ta. Wani ita ce ka'ida kana da duk lokacin da ka ce ko kawo bidiya ne da ke so ka kai gaggawa ka ce a abu mun ne ka tsaya ka duba ina da dalili ka ɗauka mai kyau ko kalmar bidiya ni ba da dalili sai ka ɗauka kalmar bidiya ina ne bidiya ne me? kyau kuma kai ne ɗauka amma manzala ta kuma ko shi bidiya ka ce mun ta aka magana manzala sallallahu alaihi wasallam ko da ka tsaya tarawih ko yanzu idan kake bid'a ne mai kyau ina son ku kan kan ka ka sunna ta wata bid'a sai wace ka kan tarihi matsala ta sake man kama ma al-ibadi hatta sa ke ba ta ya mure kaga da shi ne farko wanda ya sallan tarawih an kuma ba baban kuma ne ma mai malikin sarki man kuma ba ne imanin wace ban zuwa da mu ma ta kaddama min zabi duk wanda ya yi sallan tarawih za a kankare masa abin da ya gabata na zunubansa dalili guda ɗaya dalili na biyu magana ta suna ya yi jami'i da sahabban a ta sama kallon tarawi kace jami'in ta bidiya kuma magana sama ba ya abin da ba bishiya ba ne abin da ya suna ne da kana lakum fi na uswatun hasanatun kawai ke ta ci bata muku da zuwa sallallahu alaihi wasallam ba ya yi abin da yake bishiya ne ba ya yi abin da yake bishiya ne to da haka tunda manzon Allah ya yi sunna ce ba an ce ai koyi ne So da haka matsala ta sama ya yi sallan tarihi tare da sabon sa hadisin bukari da mutum yake da kasar hadisi ya yi jami'in ba a rage hajjita da shi ko ba zuwa bidiya ba sai mun samu wani hadisi da matsala sama ya ce daga yau an soke sallan tari da tare da nan sai a ce matsala ta sama ya an shir'anta amma yanzu an hana dama ba mu ko ba mu shiga bidiya ba sai dai mu ce an hana bidiya shine abin da babu shi kwata a shari'a bai da ma asali ba fara yin sa ko da aka sai abin da anan da yake cewa duk wanda ya tsaya tare da liman makama ma liman ne akan sarrafa kusur Allah ya male wanda ya jam'in tarawih tare da liman har liman ya zama sallan da za a rubuta masa ladan ya tsaya jirin gaba daya ya yi kira ga ne gaba ɗayanka sannan kuma a shi sunna ne duk da kuma shigo wane ne yake ce a yi sallan jiki ya dawo da ita sai ina umarni Allah ta kuma ce ku ne ku bi وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يا أمر كيف السنة ده سنة كريم فيها شريعي سنة وبيت الأمة عثمان الثاني كيرك ده سنة ko idan ka samu abubakar da umar da usman da aliyu sun sunanta wani abu amma da ma ka kuma ka kace dijani kuma kaza sama yace a bi su shi al alqur'ani sunna ku ne da ta sunna su ne kuma akwai dalilan daga wurin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da haka suna kuma ba wa ne dai aka gama wannan da ta kama ta ce iya kuma mu da kafin umuri ka shejin ku abubuwan da aka kiro ka abin da bai da dalili daga al-qur'ani ko hadisi ko kuma aikin kulafa wa rashidun idan ka kawo ta bidiya ka ce ita ma mai kyau ne sai mu to waye ne kawo ta in ka ce tarawihi sai na umar ne sai mace to bidiyan ka ba in umar ne kawo ta zaune ta sai mu bar masa kalmar bidiyan bara mu ce bidiyan ba ne kuma sunna ne a wurin mu sun ba kula fawa shi mun shi ka manzala ta sunna ce ihtamu bi zaini bi ba'di bi bakari ma umar ko kai da wanda zai zo bayan abubakar da umar abubakar da umar a sunnonin kula fawa shi don ba a ce musu ba a ce musu bidiya shi yasa duk wani abu da za a ce bidiya ne kyau to idan yana da dalili da alqur'ani ko hadisi ko aikin sahabbai sai a tafi a kallalle abu mai kyau ne har ba za mu ɗauke shi bidi'a ba kuma in kuma bai da dalili to bidi'a ne amma ba mai kyau ba haka mun fahimci wannan za ka sallan tarawihi ya tafi a sunan manzon da ta tuna ma ko kai ta kai kaɗai ko kai ta a jiki yanzu wata na fila ka yi ta kai kaɗai kafi a gidanka kai kaɗai kai wani ma bai sani ba kafi da da sai dai sallan tarawihi da ya sa yi kai kare ya tilala saboda hadisi matsala suka rike cewa a kudu ta zaki da ke fi bai gidi inda na so ba. Kasi bitan sallan mutum na nafiya ya yi a gidan sa inda inda farilla ne. Inda farilla ne kan ka fito. Amma in nafiya ne fi a gidan ka shi ya fi. Mufil biyu tilin nisa'i a wula wajen rijali mai guri dunulla. Mata kuma farilla su yi a gidan shi ya fi. mafi biyu tilin ka kai wula wunan. shi da su farillan a gidajensu shi ya fi kwallon na fita kuma kuma su yi farilla a masallaci shi ya fi na fita kuma a gidajensu sai ta sallar tarawih me yasa da matsalar ta ya yi ta a masallaci sahabban su sun yi a masallaci kuma ya tar a zuwa yi a masallaci ya fi tsadagan yin jami'in ta kuma ta rubuta da da kiyamun ne ya bu kuma ma dalili ake bi kuma dalili da suna matsalar su sama shi ke nan fi a tafi a kansa in babu kuma ya inda Allah sai ka kai ba wani falala wanda ba da shi alfadail la tunalu biya ba a samun falala da ya ce wannan shine sallan tarawih sallan tarawih kuma ba ta da adadi ba ta da inganci in ka ga kai raka'a biyu ko kai raka'a hudu ko kai shida ko kai takwas ko kai goma ko kai sha biyu kai sha hudu sha shida sha takwas ashirin ashirin da biyu ashirin da iyaka yadda kai ya halatta ya inganta a sunan magana ta sama kawai da magana ta sama ya ce salatu laili masu rukna wa idza khashiya alaikum usufa fa yusalli rak'atan tusbihu sallan gida raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame in ka ji tsoron alfijir zai fito ka sallaci raka'a daya sai ka sallame maka miki yan kamar da ka sa ka ba iyakan sai ba biyu biyu in ka sa alfijir zai fito kai witiri ko inda tana da iyaka kamar yadda suke cewa ba za ta wuce a goma sha ɗaya ba ko ba ka wuce a goma sha uku ba a cikin zala ta kuma ce za su lere na masana sai za su rubu a hadukun shara raka'a tun fayyukan raka'a ta su turo da umar da ce ce sallan zai rafi ko sallan biyu ko sallan in ɗayan ku yi sallah a goma to ya yi wikili guda ɗaya ya tara guda ɗaya ku zai mata wikilin sallah mata wikilin sallah ba za su kuma ne faɗi haka ba. su fahimci cewa bai sallan dare tana da iyaka iya raka a goma za ka yi ko goma sha ɗaya ko goma sha uku ba a'a suna yin fi da raka a dare da ka da dare ko babu kusa ko bisa Allah ya ce maka akwai mai fi da raka a ɗari da dare da raka a ɗari da bisu za ka kowa da abin da ya ɗauka ba shi yasa abin da Iman nau'i ya kawo cikin "Shari'a, sahih musulun!" insha Allah bai ya ke duk malamai masu da jima'i ta babu sabani cewa na fi da za ka iya karawa kan yadda masalar ka kuma yayi a rage masalar ka kuma ya raka goma sha ɗaya ko sha uku za ka iya karawa ka yi ashirin ashirin da uku kuma da ya fita sai na umar ya yi raka ashirin da uku ya yi raka ashirin da uku a tarawih umar bin abdullahi ya yi raka ashirin da shida sallar tarawih ko za ka iya karawa sannan za ka iya ragewa in kana da kala ko ba ka ji daɗi sosai ina cika kai tallan tarayin karaka a ji kuma a hudu ka zama za ka tarayi wannan ba ne maza ba ta ba su da sabani a kan wannan duk ka kara na fi nan kuma ina dan kai karu wanda ya a biyar zai zama daidai da wanda ya a bakwai wanda ya raka'a tara zai zama daidai da wanda ya a goma sha ɗaya ba wanda ya goma sha uku ya fi sha ɗaya wanda ya ashirin da uku ya fi wanda ya a goma sha uku duk lokacin da ta tsara za ta tsara samun lada amma abin da malamai suka yi sabani manzon Allah ta suna raka a nawayi ne a kan dandiyan sa ya mulkin sa a ramadanin sa a ramadanin ba ko su ce raka a sha ɗaya ne ko su ce shi uku saboda hadisin Aisha guda biyu su zo sai hadisi na cewa ma za da rasulullah ta suma fi ramadan wanda ta tabi ala fi ashra raka wala ta suma bai kara ba a ramadan ko a wani ramadan a kan raka goma sha ɗaya ya shi ɗaya ko a ramadan ko a ramadan ba a wata riwayan kuma ta ce manzala su kuma ya yi sallah ramadan da raka kuma yana sallar da ya raka a goma sha uku goma sha uku kaga kara shi na kan ne akan ainihin sha ɗaya to sai wasu suke son su raka a su ce raka a biyun nan da ya karu a kan sha ɗayan biyun ya yi su ne ina rako ice ce masu sauki Yin ya watsa da jikinsa shi da jikinsa a da su ba ni su ce rako'i guda biyu da ba ya tsawaitawa shi ne gurguri da kuɗi tashi ya alwala Shin zan kuma ya sallaci guda hudu masu kawo hudu masu kawo zai sake guda uku masu kawo da ke shi ne sai zama sha uku wasu masu kace an ƙara wannan an halitta ba da rakatar sadiri ne ko inda yake kafin sallah fajiri sun sa zama sha uku wannan shi ne tsabanin da aka yi gyara wutan nan gyara ainihin abin nan a ake gina ne saboda haka manzala ta sallama in ma raka a goma sha ɗaya kuma ka goma sha hudu a bisa karbanin riwaya da kuma karbanin wato ainihin malamai ana ayi halin ko raka a goma sha ɗaya ko raka a goma sha uku yayi ya halatta ka tsara ko ya halatta kuma kare. rage domin wasu wanda suke gani wa in kauce raka a sha ɗaya ko sha uku ai ba kai wa manzon Allah ladabi ba shi ya yi sha uku kar ka zo ka yi ashirin ko ashirin da uku sai a ce a'a kai ji yadda kai sha ɗayan ka ga ko sha uku ka baka isa ke kirin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba zai kai da ka bare kai da kyau ba don Aisha tace yusalli arba'an fala taqul an tuli ta wasu yana sallah raka'a hudu da farko ka tambayi tsawon su da kansu masu tsawo ne masu kyau ne Allah ma masu ya tiyabi manzon Allah sallallahu alaihi ya buɗe bakara ina tunanin an ji tsakiya za a yi rukuku har aka je ƙarshe da ya gama bakaran zai rukuku da yi ba ya bude mai ali imrana yaushe za yi rukun da aka gama bayan ya bude nisa'i rosun nisa'i yaushe za yi rukun da aka gama ya ce wallahi ranar da na yi wani mummunan abu kan ce ga kana so in jira kawai in ji shi haka kan yi kallon su suka yi hai sharar da la'an da take da kiyamu ne ta ta fara kadama haka kuma ku da su su tsaki sai ta ce masa yanzu ka tsora wa kanka wannan ka tura wa kanka wani malam wa kanka farin da kanka ta kaji mai kan da kuma ta haka ka ga ka abun da ya gabata da zunuban ka da abun da ya jinki za ka tura wa kanka wannan kan da kuma ta yi kira a kuma a shi kuma ko ba mai bushewa sai ka kai raka ja ɗayan sha ashirin da ɗayan ka kuma raka hamsin ɗin ka ba ka sun kumbura ba da sana su fashi ko alama ba su kai na manzon Allah ko ba su kai ba shi yasa inda ka tafi na fita awa biyu za ka yi ya mura mutane sai kai raka goma sha ɗaya maimakon raka ashirin da uku sai mu ce to na kan yafi amma wanda ya ɗau awa ɗaya raka sha ɗaya wanda ya ɗau awa biyu raka ashirin da uku wanda ashirin da uku ya fi shi sun ya daɗe na sauka tsakanin sakaran su awa ɗaya kuma ce fi ka daɗewa yana kira'a ai ya fi ka faɗa ya fi ka daɗewa yana rukuku da sujjada ya fi ka daɗin rukuku da sujjada ya fi ka amma inda za ka fi shi tsawaitawa ta yankin ku da zama ɗaya sai mu koma a cewa wannan shi ya fi so da matsalar ta suna aka zaɓa wa kansa ina daɗewa kuma raka sha ɗaya kawai ya zaɓa don ya daɗe a musulul kunuti idan ka tambaye shi ayyu salati afdal wace sallah ne tafi kai ce kulul kunuti a daɗe a kira a daɗe ana kai in kin ta ake shi amma awa ɗaya ka raka sha ɗayan ka wannan awa biyu ya raka ashirin da uku ka kai naka ya bi dada ko da ke kan ka, in sunna ne ka yi su dogaye su ma sai da maza ta kuma yi su haka ba ka yi ba to kaga mutum ke na fila ya sallame Ya yi ya sallame ya ci nishadi zai yi yin kaji masu yawa tunda ba za ka iya yin dogaye irin na manzon Allah sallallahu ba sai ka daɗe kana yin wato ainihin kira'a ne daɗe kana kira'a wato yafi sai ma da yace ma tahiyyati li masjidi haka nan tahiyyatu masjid shi ma sunna ne tahiyyatu masjid sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi da Bukhari da Muslim wanda manzara ta ce cewa idan ta kala a cikin masjida kan yar kara kashi ne kuma ya ce idan mutum shi ga mallaci na fila raka a biyu kafin ya a hadisin mutakun alaihi bukhari da mai malamai sun sabani wajibi ne ko mutakun da tafi ingancin mutakun ne ce ku ne ta mai tafiya ke a wasan yi ko kaulun mai sabani ingancin wanda yake yi ne shi ne wanda yake zama daidai wanda yake sallan tarayi a sannan ta yi su mutu mutu ne ka kuma za ka iya zama amma ka yi da shi ya bi, wanda magana ya tafi ban ce ta fitar ka kai kuma ma ba da ya maka ba. ka ta yi bin sauran shi ne ya wata ta wato ainihin ka yi su mutu ne ka shi masallaci wajibi ka kai na fiya raka a biyu kafin ka zauna amma zan ce mafi inganci ko da ba ainihin zuwan ta nafiya ba ka kai ni shi ne shiga ka kai na raka a biyu kuma shine ya fi ainihin wato alkhairi to waraka ta fajiri suna min lokaci yayi amma in sha Allah ranar alhamis za mu yi bayani kan alfijiri domin fasar kai shi ne mu bayani a kan su gurin alfijiri suna da falala sannan a nan ya ce suna da ake yi kuna tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta ku ya ayyuhal kafirun a kan farko kuma kuma Allah baraka a biyu bayan fatiha kamar da mu yi bayani a cikin da insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم mai tambaya ta farko ne ce gani menene matsayin bashin da ake karɓa a wajen cooperative na ma'aikatu yadda ake yin sa shine za ka faɗi abubuwan da za ka saya a rubuce a kan fom nasu sai su baka kuɗi tsaba kuma in ka tashi mai ba sai ka ƙara musu da kashi goma بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan riba baya halitta amma karon in ka zo biya ka biya sama da da aka baka wannan kenan wanda ka samu ne duk wanda yake wannan mu'amala akwai yaki tsakanin da Allah ranar kiyama wannan kashin kan shigo da wani lokacin ciniki a tsakanin mu'amala ta riba sai ɗaukar ciniki yana halatta wannan riban ko ba haka ba ne wannan zahirin sun ce ba kila ba haka ba ne ya ce ba ka yau da za ka saya sai a baka kuɗi ka je ka siyo in ka zo biya sai ka sai ka abin nan sai ka sai ka ƙara shi ɗaya cikin goma yadda suke yi shi da dabaran da suke yi idan aka yi cikin wannan abu ya a wani abu dubu goma ne za mu tsaya maka shi a dubu goma kuma ba ka dubu goma ka kai amma za ka ba mu riban kashi ce cikin goma na wannan kuma ka biya za ka biya dubu goma sha ta misali na yi da suke tsammani hakiki kamar an fita da gari ana na a cikin riba domin a nan da ka ce za ka ba shi kuɗi ya saya amma kai za a baka riban wannan kan za ka dubu ɗaya riban ka shi nan matsayin ko ka ba shi in ya zo miyar maka zai miyar maka da sama da abin da kawai shi kawai an sa wannan ciniki don ya zama kamar ya da riba ne kawai lullube ta ban shari'a in haka ne sai ka je ka siyo wannan kayan na dubu kuma ka kasa shi awo idan ya zo siya ko dubu goma ake kai da shi kuɗi a kanu sai ka sayar maka dubu goma shi ɗaya ba shi wannan halal malak ne ka bi kati amma a yi cinikin abu kwatukun an yi cinikin sa kai ka kiri ba kuma a siyo ma abu ba wannan ka ci riba abu da kuma ta Allah kuma ce wala ta ji malai ta inda ka kai da abin da ba ka ba kuma ka sai da abin da babu ba ka san shi ba ku da bai ma'adu sannan ka ba shi kuɗi ya je ya siya kuma ka ce wai zai ba ku riba ai ban kuɗin ka ne zai ba kuma inda zai ce kare siya ba kai ba za ka je ka kai wannan kayan ka san ba ɗan kasuwa ba ne ko da ka ɗan kasuwa ya so kayan sa ya kasa a shagonsa ko a teburinsa zai iya ƙarawa zai iya karawa a kan yadda ake tsarki a hamsa wanda ya mutu. mashi na shafi tsarki a tsarki mutum malamai sun yi jima'i a halatta ba za a ce a baka kuɗin ka bada kashi da sun kawo ka je ka siyo abu ba za mu saya maka abun amma za ka ba mu kashi da sun kawo shi kenan mu'amala sai an yi ta kuɗi kafin a je a siyo abu kuma shi ma ya halatta. Malam ne muna zaune da iyalina amma Allah bai samu haihuwa ba. sai muka je wajen likita kai scanning kuma sai ce akwai ƙwayoyi da zai bata da za ta yi amfani da su in Allah da za ta samu juna to wannan kwayoyin bai ya halatta su karɓa a shari'a ganin cewa Allah shi ke ba da haihuwa to ai Allah kuma shi ke maganin ke shi yi haihuwa kuma shi ke ta dawo lan ya ba'da an ila wa ba'da hudan in dai magani ne kawai da kake nan kawai za a baka ta sha don ta haihu babu laifi ko ka fi ciki ta ko makamancin wannan wataƙila wani ciwo ne ya hana haihuwa za a kama da wannan magani za ta suka da wannan ciwon shi kenan sai ta haihu ai wata ba asalin ta ba za ta haihu ba ne ba an halitta ta ba ta da kawai ba an halitta ta ba tsariya ba a'a wani illa ne a mahaifanta ake samu galibi shi kan ba ta iya haihuwa kuma wannan illa ana maganin ko ta hanyar maganin ko ta hanyar maganin bature sai zan aka ji aka auna miji da matan sai ka samu za su iya haihuwa amma kuma a shi sai a ciki, ya duba a gani matsala sai a duba ba su magunguna ko sai ka ga sun haihu kuma wayan ba za su haihu kan ina ma za a fara kai kwararren ne ya san shi da wanda ba zai da ka fara haihu ba kaga wanda kuma yana ne kaddara musu harkar cin kawai ga masu haihu ne ko ka ne haihu ne in mace ce in namiji ne ba ne haihu ba ne kuma kudu magani da kake ba za ta haihu ba za ka ya halatta a sha wannan maganin wanda shari'a ta haramta ne a cikin sinai Allah ta kuma niyyar wani namiji a sa a mahaifar mace saboda wannan miji ta baya haihuwa maniyin su baya yin kwai ya ta kuma niyyar wani namiji da ba a mahaifar mace ta ta yi ciki ta haifu wannan zina ne ta halatta haramun ne haramun ne saboda haka irin wannan wanda ake yin ko ɗauko maniyin wata mata a zo a mahaifin wata mata kuma ne ne akwai su da malamai suka ya halatta shi ma yana da hankali kare sa shi karfe ne shi a ɗauki maniyin namiji a tsaka a mahaifar mace saboda in shi da kansa ya sa ba za a yi ciki ba amma in su suka saka zubarinsu ba za su iya tsaka ciki zahirinsa halal ne ta maniyin ya saka a maniyin matarsa amma akwai wani abu da baɗi ne wanda bakar abu zai suka fita akan wannan abu a littafin shi ne su abu na farko da suka likitoci ba a littafi ba ne suna neman kuɗi ne mutum zai zai ce maka bara ka haihu ba ta hanyar jima'i amma in maka ɗau maniyin ka maka ɗau maniyin mata ka muka kalma kwalta a mahaifar da ba a yi ciki ba mu miliyon ɗaya shi kuma na son ka sai ba shi miliyon ɗaya ka ɗauki maniyin sa ɗauki maniyin mata dan jira bayan awowi ka ji a ɗauko maniyin wani bikin ta kan ba kai ba sai a haɗa da wani matan shi kenan sai a ce aiki. yi ciki kaga wannan zina ne zo ta hanyar halal ba saboda me saboda kuɗi ko so a baka biliyon ɗin ko biliyon biyu kuma ba dai a turai da ke dabbobi ne har shago a kamfanoni ake banki banki na na mani da gulu da biya za a zo shago ko ba ku ba gashi nan mani an kasa shi ne kake so zo idan mutum ya shahara a kariyi ne yana da kwakwalwa mutum ne irin wannan intelligent ake tanto yana da ilimin kwakwalwa na kirkira tunani mai kyau yana da ilimi sai mace ta sai ita tana son ta samu iliminsa ido yana sai da maniyinsa ana kakkashi kwamba kwamba sai mace ta zo ni maniyin wani nake so ga gashi nan kawo ka ba shi nan sai ta biya sai ka sa mata mahaifanta sai ta haifi ta musamman ta shiga irin wannan wannan rayuwa ce irin ake masu albino aljinu kulmiya irin wani abubuwan na sana'a idan Allah da yi ka mai haifuwa ba ko da yi ki a haɓɓai shi fi a kan a ilima ne yanzu a kan na sajin ilima ne yanzu, shi ne a sa a kan da ne sarki ko da ba ko ake bu sama ne ma daga waje a zuwa sa a mahaifin mace ce ta haifu kuma ya kankantawa shi wannan ɗin ɗan ko ita ba ya halatta wannan amma in magani za a sha saboda a yi cikin wannan kashiya ba ta hankali wannan magani ba لكن ذاك وقام الكفر لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء maka karare. wanda ba ka haifa ko ce ka duka wannan hikimomi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai a barwa Allah abu ce, ne ne ya fi dacewa da sun cikin waɗanda abubuwa biyu. kira sallar magariba an ba da lokacin mutane su yi alwala ko ka shiga kawai So ban san wani abu da ya zo a hadisi ba amma ita sallah dai ana yin ta saboda jama'a ne domin me domin jama'a su karo yi. idan daga kiran sallar za a shiga wani lokacin za a rasa jama'a amma in aka kira aka ba da minti biyar mutane su yi alwala ko ku laifi wani bi zai an kan ba kan ta yi ba ta kiran sa inda da kira an shi ka ka fiye da wata ta cikin ya ta kama daga an fara sallan da mutane kan amma su biya an fara minti kafin zuwa minti shida kafin ta da sallan ba an yi sallan da lafiya da madina so da mai alwala ya ce alwala ina ganin abu da wa'annan minti shi ya fi kuma ga shi zahiri hadisi na makaranta da kuma ya ce muna yin sallar nafila raka a biyu bayan rana ta fadi kafin magariba kada kuma bi kana wa kun zuke kan ba a ce na kuma da wani tsari wanda kuma don za a iya yin nafila raka a biyu saboda ka ba da wannan kin shine yafi ni a gani na amma kafin magariban kuma a kira ta a farkon da don wasu kan ba tana shiga da minti goma sai an ga gari ya yi Kuma kafin a cikin sana amma ta kira ta farkon lokaci ta sannan a ɗan ba da minti biyar kuma zai yi alwala wanda shi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna menene bambanci tsakanin sallar tarawihi da kuma tahajjud babu bambanci dukkanin su nafilan da ne wa min al-layli fa tahajjud bihi nafila sallah tahajjud ne rashin barci ka hada idon ka barci idan kana ma an fi sallar isha a kaje ka da ta kawo barci sai ka hada idon ka barci kai nafilan sallar tarawihi suna su tahajjud kuma a lokacin wani kuma ya tafi da shi barci sai ka bari sai can da kai fara bacci sai ka tashi cikin jiri sai ka tashi ka kama shida ina na cewa ka tashi tun a lokacin wani na bacci ta hajji rashin bacci ta hana idon ka bacci karfe uku dare ko biyu dare ko hukun dare kana shida duk wanda kai sunansa sunan sa sunansa cikin dare sai dai wanne ya fi falala wanda ake tashi da cikin dare wanda za mu yi bayanin su kuma insha Allah wa ranar azumi wanda ake a ƙarshen dare ya fi falala wanda ke tunamuna ana afdal haka bai zama ya ce wanda kuke yin bacci sai kun yi bacci ku tashi ku yi ta ita ta fi daraja sai na wanda kuke da zaran an yi sallar isha haka ne su kuma fi su ya zo ya fi abin da ma da abin da kuke nan sai ce amma wanda za ku bacci ku tashi ku tashi ku yi ku yi bacci ku tashi daga bacci ku yi cikin dare ya fi daraja akan wanda kuke bayan sallar isha haka ne su kiyamun ramadan sai wa ramadan ne in kuma su kiyamun laifi ne kuma kowanne kai kayi hajji amma wanda ake na ƙarshen jire shi ne wanda ainihin ya fi lafi da wanda ake a farkon jire. Wannan mai tambayar ce mana akwai addu'ar nan ta du'a wa asmil Qur'an wacce ake karantawa Allahumma da bi alfi ulfa no bi ba'i bashin haka yake ya duba hisan muslim bi kanta ba ya yaya ta inganta. Oh, wallahi ba in ka ta hadisi ba. amma kuma yi addu'a ba ka yi je maka sai dole da irin addu'a da za ka yi zahirin ta dai ma'ana mai kyau ce bayarwa wannan ganin akwai wani matsala ma'ana mai kyau ma'ana kamar ana ne. da haruffan da aka karanta a cikin alƙur'anin Allah ya biya mana bukata kaza idan ka bi da alif da ulfa sai ana ka tawa bin alif da muka karanta alƙur'ani ka ba mu ulfa shine soyayya a tsakanin mu kan zai rahama lokacin rara da muka karanta Qur'ani Allah ka ba mu hikima abu dai abun nan abun nan kore ko duk harafin da kake wannan tawassuli ne da ni ainihin harufan da kake karantawa babu laifi don an yi shi wa'un ya zo a hadisi ko bai zo a hadisi ko da addu'a ne kuma a zahirin ta sai ake roƙa ba shiri ba ne. wanda ya ce malam sun zama a sallah kan tare da liman shi ya fi ne ko sai lemun ya san zame don Allah amin karin bayan. ba kuskure ne kai kada ba tare da liman kuskure ne ya kama ya su ka kuskure ne kai kada ba tare da liman kai kabbaran harama da liman don ka wa idan ka da wata kallin kuma sai da me ka sada me kar ka sada me ya tsaya cewa dukkanin dukkanin salloli gaba ɗayan su ke neman yayi ake yi إنما جئ ju'i ليتم به فإن لمن هو inna liman ma yakun sai kan ka tare da liman ba ka da sallah ko ka tare ba ka da sallah in yi tabbatin sai da ka ka ya sama sallamewa kan amma in ya sallame sallamewa ko ba dole ya yi biyu. don in ya sallame sallamewa ko ya warware sallah to kai ka amma sai bari ya kare sai hajji in ka sallame mai tambaya ta kusa da ƙarshe tambayar su ji ne kuɗin ke malam ya ansa a farkon cikin karatu ya ce malam shin tabitul masjid kan baji biyu da kuma sahabi ne ya ce a haɗa min ansa da hujja kamar hadisi da kuma ya ce malam ina son yin aure ne malam a tsaya ni da addu'a mace saliha da fatan ina gaici malam walima zai amsa Na sa ina da lokaci da wani wani insha Allah ba mata ta gari zahirin hadisin a dakalar da dakala a duk wani mafi da falusar jera kafin ne kamar an yi shi. idan kin kai shiga masallaci ne na fi raka a ka kafin ya zama zahirin sai na nuna wajibi ne shi yi na zama a zahiri ya wajibi ne cikin yakin amma ba wajibi ba ne saboda babu wani malami matsakaci da yake wajibi kuma da yawan gabata sun fahimci su haɗi ne kan kamar ijma'i ma mun ya haɗe to ijma'i su suna da cewa ijma'i ne wannan sallan mustahabi ne ba wajibi ne kan shekul mutum haka iya zama sannan ke shekul sabi ke ne shi kawo haddasa tsakanin zahirai ya ce ba su rubu kwallon mai sabu zahiri ta ne shi ne wanda yake mustahabi tana iya iski ina ce suna kanin da jiki da hadisi da zama Allah sallallahu shi kallon mutumin da ranar juma'a ya shigo masallaci an tafi ba ya ta tafiya ina ta ƙetare wayoyin mutane ya ƙetare wannan Allah sama ce masa Idris fa ta wa alaika duna ka ba ka wuri ba kuma ina cutar da mutane Wannan magana ta ce wasu ta yi na a rakai wata ta ta zauna kuma yana nuna kenan ta ce ne shigo masallaci ta ce ya zauna yana nuna cewa ba wajibi bane ke yin mazi inda ta yi su zuwa ne da ta yi ta sassan da ta yi kuma da ya fi man da ta da mazira يوم الجمعة والإمام يخطب بكل حاجة قبل akwai jikin wanda ya shiga masallaci ya karɓi jikin na kusurwa ranar juma'a ya rafi da raka a jikin ya zama shi kuma na aka ce masa suna ya gano da ba wajibi ne kenan na fi da raka a biyu sake da wannan hadisin ne malamin suka tafi cewa wato ainihin babban juma'a kada ka cewa abu wajibi ne sai kana da dalili da kuma makabata a kai shi abin za mu faɗa da hukunci dole ne muna da makabata a kansa idan ka ce wajibi ne tahiyatul masjid ka ji ka kawan fahimtar ibn hazm shi kaza ko a cikin duniya an yi abai an yi tabi'ai an yi tabi'u tabi'u da manya manyan malamai dukkanin su fahimtar su ya zama na ba wajibi ba ne shi kuma fahimtar su kan wajibi ne sai a ce farko da jujun bi ijma'i man kanta ma'ana za a kure shi da ijma'i wanda suke kafin in yace wajibi ta ce to bayan makabatin a kan cewa wajibi duk wata fahimta da ta kawo da magabata bayan magabatin ta kawo a sama duk fahimta da wani malami ya ka, wanda ta saba malamin da suka gabaje shi gabaje shi sannan fahimta ana farmata ita idan yi malamin sun saba su ta wani da ke kaji shi kari dayar da kawai ya ce da su da biyu ko da ka ce sul masjid ko shakka ba ma musu mustahabi ne a wajibi duk da zahirin da shi ya nuna wajibi ne amma akwai dalilan da ya sa ta zama wajibi da malamai magabata suka fitar ba wajibi ne a tambaya ta kashe ce shin malam ya halasta mutum ya nafiya da alƙur'ani a hannunsa in ba shi da hadda to ya mata da nafila idan ba zo bayan nafila za ka yi ba ka yi su da abin da hadda shi na alƙur'ani ya fi idan kana son ka zo bayan nafila ya mun yi dogo ma ba ka hadda shi ba ka yi riƙe alkur'ani kana karatu da alkur'ani kana ni don da ta na bawanta da kawai ina mata liman jina ina da takardu haka an samu sun zamanin sabai wasu masu duba takardu idan suna yin abin nan idan suna yin sabai masu duba musu ka shi ƙura'ani kuma kan an duba ba biyu amma in mutum yana da aiki da yi ba tare da harki ƙur'ani ba ya fi in kuma na fi nan ba duka da fi ya yi abin da ya ko da alamtaran da yin ƙasa ya fi a cikin harki alƙur'ani da in karki alƙur'anin za ka bar wata sunna ne da kama shi ne kama hannu kama hannun jama'a kan hannu abuwaci za ka shi da rike ka kaji Qur'ani amma inda da ka kake kuma za a kama a tabbata wannan sunna kuma fushin gudan kaji alqur'ani da ajewa da dauka zuwa na sai zama ajewan shi ya fi. sai dai in za ka yi doguwar nafila cikin jire to maslahan ka yi doguwar nafilan wato ya dullube wannan ɗan matsalan da aka samu irin wannan musafi da kai na ƙuranun damar kan ko kuma na rike da ƙura'ani saboda sun kyamun laifi ko shakka babu yana da falala sosai da ta sama yana yin sa kuma ya dawoma a kan yin sa shi kenan to masu bukata addu'ai Allah ya musu bukatun su alkhairi kuma Allah ya mana bukatun mu na alkhairi وكان الحمد إن شاء الله لا متفرد إنه قطع اللهم أهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما أعطيت واتبع عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يكون عليك إنه لا ذل من قضيت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين